Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma BOA Africa kan mita biyar zangon FM. sai kuma alfa rediyo da ke Ghana za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau ranar ɗaya ga watan Disamba na shekarar 2017. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. Wani gungun mutane da suka yi ɗamarar kai harin kunna bakin wake sun halaka mutane tara a Pakistan. Sabon shugaban Zimbabwe Emerson Mnangagwa ya naɗa manyan jami'an sojin ƙasar a wasu muhimman mukamai. sannan za ku ji cewa paparoma francis ya karama wasu limaman cocin katolika sha shida a wani taron addu'a da aka yi a babban birnin bangladesh to a shirin namu na yanzu za ku ji cewa majalisar dokokin najeriya ta gano wasu kurakurai a kasafin kuɗi na shekarar 2018 bayan haka za ku ji rahoton wani rikici da ya sake afkuwa a garin numan da ke jihar adamawan najeriya haka kuma gwamnatin jihar kaduna ta najeriya ta yi bayanin dalilin da ya sa ta kori ma'aikatan karamar hukuma har su dubu hudu Bayan haka, za ku ji shirin duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo ya shirya zai kuma kawo, amma yanzu ga labaran duniya. ta jama'a assalamu alaikum. Wani gungun mutane da suka yi mara kai harin ƙunar bakin wake sun afka wata cibiyar binciken kayan gonaki mallakar gwamnati wacce ke haɗa da wani ɗakin kwanan ɗaliban jami'a a aure maso yammacin Pakistan a yau Juma'a. inda suka kashe mutane tara kana suka jikata wasu sama da talatin da biyar nan take 'yan sandan pakistan da sashen jami'an tsaron da ke yaƙi da ta'addanci suka yi wa cibiyar da ke fashewar ƙawanya domin kubutar da mutanen da ke ciki an dai kwashe sau'i da dama ana ba ta kashi da maharansu uku daga baya shugaban 'yan sandan lardin salahuddin mahsud ya faɗa wa manema labarai cewa masu bincike sun yi ƙoƙarin gano ko wata gawa ta hudu da aka fito da ita daga cibiyar ta maharance. ya kuma kara da cewa daga cikin waɗanda suka jikkata hadda 'yan sanda da jami'an tsaron na musamman da ke yaƙi da ayyukan ta'addanci da yawa dai daga cikin waɗanda harin ya ritsa da su ɗalibai ne yayin da ake baiwa da yawa daga cikinsu kulawa saboda harbin bindiga da suka samu sabon shugaban zimbabwe emerson manangagwa ya naɗa manyan jami'an sojin ƙasar a wasu muhimman makamai a jiya alhamis aka fitar da sanarwar a gidan talabijin ɗin ƙasar ba dai zaɓi ko ɗaya daga cikin ɓangaren 'yan adawa ba a mukamai 22 da ke majalisar zartarwar sabon gwamnatin wanda hakan ya kawar da zaton da ake na cewa zai fi tsohon shugaban ƙasar mugabe wajen damawa da kowa da kowa a makon da ya gabata mugabe mai shekaru 93 ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban ƙasa wacce ke kudancin afirka bayan da ya fuskanci matsin lamba inda ya kwashe shekaru 37 yana mulki sojojin ƙasar ne suka fara kawar da mugabe lamarin da ya kai ga har ya rasa goyon bayan majalisar dokokin ƙasar da ke da mafi rinjayen 'yan jam'iyyar zani pf mai mulki subasio moyo wanda shine janar ɗin da ya shiga kafar talabijin ya sanar da karɓe mulki daga hannun mugabe ya zama sabon ministan harkokin wajen ƙasar ta zimbabwe an kuma naɗa parents shiri wanda a da shine shugaban rundunar sojin saman ƙasar a matsayin ministan harkar noma da ƙasa Paparoma Francis ya karrama wasu limaman cocin Katolika sha shida a wani taron addu'a da aka yi a babban birnin Bangladesh. Akalla mutane da aka yi kiyasin sun kai dubu ɗari ne suka halarci taron addu'ar a gandun shakatawa na Daka Saharawadiya Odiyan. An shirya cewa jagoran na mabiya ɗarikar Katolika zai gana da wasu musulmi 'yan ƙabilar Rohingya da ke neman mafaka a ƙasar ta Bangladesh bayan da suka tsere daga ƙasarsu ta Myanmar. gabanin zuwansa bangladesh paproman ya kwashe kwanaki hudu a myanmar inda ya fuskanci suka daga masu kare haƙƙin bil'adama saboda yaƙi ambatar kabilar ta 'yan rohingya yayin da yake ƙasar ta myanmar su da 'yan kabilar ta rohingya tsiraru ne a ƙasar waɗanda ake hana su samun wasu haƙoƙinsu na rayuwa na wani tsawon lokaci a ƙasar wacce ke da ranjaye mabiya addinin buda waɗanda suke musu kallon baƙi duk da cewa tarihi ya nuna kakannin kakanninsu sun jima a ƙasar a watan agusta ne al'amura suka dagule musu bayan da sojojin kasar suka far musu a jihar rakhine da ke arewacin kasar bayan wani hari da aka zargi masu gwagwarmayar 'yan kabilar ta rohingya sun kai a ofishoshin 'yan sanda labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata kotun koli a spain da ke birnin madrid ta fara tuhumar shugabannin yankin catalonia da suka jagoranci boron ballewa daga kasar gabanin a yi wani zaman zaɓe a yankin da za a yi a nan gaba a wannan wata a yau juma'a alkalin kotun pablo rena ya fara bitar tsare shugabannin yankin takwas da aka yi waɗanda su ne suka jagoranci gwamnatin ta catalonia daga cikinsu har da mataimakin shugaban ƙasar ta catalonia oriol junqueras ana dai tuhumar 'yan siyasan ne da laifin yin bore da cin amanar ƙasa da kuma ɓarnata kudaden jama'a bayan da gwamnatin katolina ta ayyana cewa ta ɓalle daga ƙasar ta spain su kuma masu fafutukar ana tuhumar su ne kan irin rawar da suka taka a lokacin zanga-zangar da aka yi a barcelona mutanen baki ɗayansu sun nemi su bayyana a gaban kotun ne saboda mafi aksarinsu za su yi takara a zaben da za a yi a ranar 21 ga watan na disamba wanda kuma madrid suka ce a yi bayan da aka tarwatsa shirin ballewar yankin na catalonia daga spain tsohon shugaban amurka barack obama tare da shugaban addinin tibet da lalamai sun hadu a birnin new delhi na india a yau juma'a domin tattaunawa kan yadda za a samar da zaman lafiya a duniya kamar yadda ofishin na da ya fitar da sanarwar obama wanda yake ran gadin kasashe uku ya kuma gana da far ministan india narendra modi a ƙasar ta india bayan da ya baro china wannan da ita ce haduwa ta shida da shugabannin biyu suka yi haduwa ta ƙarshe ita ce wacce suka yi a watan yulin bara a lokacin da obama ya karbi bakuncin da lailama a fadar white house bayan da ya yi buris da suka ziyarar da china ta yi wacce ke ma da lalamai kallon dan awari inda ta yi fargabar hakan zai iya aiki da saƙon da ba a zato ga yankin na tibet shugabannin biyu waɗanda dukkaninsu sun taɓa samun lambar yabo ta nobel sun tattauna kan irin zaman lafiya da suke so su ga duniya ta samu a nan gaba da mai mai shekaru 82 wanda kuma ya yi ritaya daga fagen siyasa ya faɗa obama cewa a matsayinsu na masu riƙe da wannan lambar yabo ta nobel ya kamata su samar da sauyi a fannin wanzuwar zaman lafiya saboda al'ummomin da ke tafi. labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar da kuka ji a farkon shirin gwamnatin jihar Kaduna ta yi bayanin dalilin da ya sa ta kori ma'aikatan karamar ƙananan hukumomi har su dubu hudu. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce dalilin da ya sa ta kori ma'aikatan kananan hukumomi sama da dubu hudu shine kokarinta na ganin cewa ƙananan hukumomin na iya biyan albashi kuma su yi ayyuka ga al'ummar da suke mulka. Kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu Alhaji Sani Jafar ne dai ya yi wa manema labaru ƙarin haske game da wannan aiki na rage ma'aikatan ƙananan hukumomi. Gwamnatin jihar Kaduna ta zo ne da ƙuduri wanda yake kudurin kuma tun lokacin da ake kamfen mai girma gwamna duka garuruwa da ya shiga yana nuna cewa lalle ya zama wajibi gwamnati ta yi dukkan abin da ya ga ya kamata ta dawo da martaban jihar kaduna eh, su ma'aikatan da aka sallama adadin su ya kai dubu da arba'in da bakwai a cikin ma'aikata dubu goma da ɗari takwas da hamsin dubu uku da ɗari ɗaya da hamsin da tara ritaya aka yi musu wato sun saka shekara goma ko fiye a aikin gwamnati sai kuma 883 su ne aka sallame su su kuma za su sami albashin wata ɗaya da kuma abin da ake cewa gratuity amma ba su da pension fa'idanta shine yanzu duka ƙananan hukumominmu za su iya biyan ma'aikatansu albashi ba tare da an taimaka musu idan martaban ƙananan hukumomi ya dawo idan talaka ya san cewa ƙaramar hukuma lalle tana mishi aikin da ya kamata ta yi mishi shi kan shi yadda za su dinga hulɗa da ita zai canza a maimakon halin ko in kula da mutane suka nuna ma ƙananan hukumomi yanzu an fara samun canji. To sai dai kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta ƙasa Nolge ta ce ba za ta taɓa amincewa da korar ma'aikatan ƙananan hukumomi a jihar Kaduna ba. Comrade Ibrahim Khalid shine shugaban kungiyar Nolgen na kasa kuma shi ya yi karin haske ga manema labaru a jihar Kaduna. Yanzu matakin da muka ɗauka kamar yadda kuka sani tuni mun garzaya kotu neman kotu ta tsayar da gwamnatin Kaduna ta 'yan rafa'i daga wannan mummunan aiki da ta ɗauko. Kuma mun zo mun faɗa wa shugabanni na jiha da na ƙananan hukumomin Kaduna 23 da kuma membobinmu da 'yan rafa'i ya kora daga aiki sama da dubu hudu. Da su yi haƙuri ƙungiya tana tare da su kuma in Allah ya da za mu ci gaba da gwagwarmayar nan har sai an kwato musu 'yancinsu kuma muna kira ga shugaba Muhammadu Buhari lallai ifasancewar alkawari da yake tsakaninsa da mutanen Kaduna da gudunmawar da mutanen Kaduna suka bashi wadda ba su taɓa ba wani mahaluki a duniya ba shi suka bawa ba 'yan rafa'i suka bawa don haka ya kamata ya buɗe kunnuwansa iji korafe-korafe da koke-koken mutane wanda su ne suka zaɓe shi ba a rufayi ba. To kome wasu daga cikin ma'aikatan ƙana hukumar da aka sallama ke cewa? Sunana Abdullahi Uba. Idan da da wannan alkawarin na koran ma'aikata tun farko ita gwamnati ma da ba a zaɓe ta ba. Wallahi da ma ba mu zaɓe ta ba gaba ɗaya. Sunana Safiya Adamu Nok. Sai dai a taya mu addu'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya ba a yi mana adalci. wani yana fiye da mutum goma yana karkashin shi ga kuɗin makaranta an ce ba a yi da shi yaya ake so yayi sunana abubakar shehu eh to a matsayina na musulmi wannan abu ne da zan ɗauke shi kamar kaddara ce kuma dama tun farkon take-taken gwamnatin mun ga irin wannan alamomi. Dama dai an daɗe ana raɗe raɗin cewa gwamnatin jihar Kaduna tana ƙoƙarin ganin ta rage ma'aikatan ƙan hukumar da ta ce ba sa komai sai karɓan albashi. wanda kuma a farkon wannan mako wannan abu ya tabbata biyo bayan raba takardun sallama ga ma'aikata da aka gani daga ƙananan hukumomi. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Madalla Isa Lawal Ikara. har ila yau dai a najeriya majalisar dokokin kasar ce ta gano kurakurai a kasafin kuɗin kasar na shekarar 2018 ga madina dauda da karin bayani Majalisar Dattawa ta kwashi mako guda tana bitar kasafin kuɗin na shekara 2018 wanda ya kama tiriliyan 8.6 da shugaba Buhari ya gabatar mata da zammar aiwatar da shi da wuri ganin cewa an kawo kasafin a cikin lokaci. To sai dai ga tunanin sanata ɗan baba Ibrahim Abdullahi akwai abin dubawa a kasafin. Inda matsala take kudaden da ke shigowa ta hanyoyin ma'aikatan ne gwamnati. Kawun misali NNPC, kawun misali Central Bank, bankin gwamnati na Najeriya. Su waɗannan su ne matsalolin da muke da su. Waccan shekara kamar 2016, NNPC ya kamata a ce ta haɗa kuɗi naira na gugan naira fiye da biliyon 300 wanda za ta kawo a sa cikin aljihun gwamnati. ko kwabo bata kawo ba ko kwabo bata kawo ba bankin najeriya cbn akwai kudaden da already sun tara su wanda ake kira operating surplus rara wadda yake wannan rarar kasafi ne na gwamnatin tarayya wajen biliyon 770 ne to har yanzu maganar da nake ba ko kwabo da aka bayar shugaba buhari ya sha yin alkawarin sabuwar najeriya da za ta kauce daga dogaro da man fetur amma an kai ga ginin tattalin arzikin na baɗi a kan dalar amurka 45 a kowane gangar man fetur sannan kuma da iya kaiwa ga haƙar ganga miliyan biyu da a kusan kowace rana wani abu da sanata ɗan baba ibrahim abdullahi ke ganin za a iya sauyawa masana ga harkokin kasuwancin mai sun nuna cewa shekara mai zuwa gangan mai ba za ta kasa dola 65 ba zuwa 70 in haka ne ko 55 muka ɗaga shi daga 45 zuwa 50 za mu samu ƙarin kuɗin da ke shigowa biliyon 709 shi ma sanata ali malam wakili ya ce dole ne a yi wa kasafin kuɗin na baɗi kwaskwarima saboda a ci gajiyar shi na baki misalin cewa muna fitar da 'yan makaranta wanda an je batun aiki ba za su iya su sayo ba saboda wasu gibi da aka samu da sauransu haka na baki misali kamar da ɗazun ne magana a majalisa cewa tilas mu dubi kasafin kuɗin mu ga cewa ya za a yi kamar manyan makaranti wannan jami'o'i da makarantun da na kimiyya da fasaha wanda malaman a yau haka suna yajin aiki ya za a yi mu ga cewa mun gyara tsarin kasafin kuɗin yadda duk abubuwan da ya kawo suke yajin aikin nan an kawar da su shine mu Amma a nashi tunanin shugaban kwamitin tsare-tsaren kasafin kuɗi a majalisar wakilai Timothy Gulu Simon ya ce akwai mataki ɗaya da za a ɗauka domin shawo kan yawan cece-kuce da ake yi a kan kasafin kuɗin. Majalisan wakilai da majalisan dattijai dukanmu biyu mun gama aiki akan hukumar sare-saren kasafin kuɗi. wato wanda ake kiransa nabro national assembly budget and research office wanda za ta dinga lura da kowane ayyukan da ya shafi sare-saren kasafin kuɗi a wannan kasan muna ba da gaskiya cewa shi shugaban kasa zai sa hannu a kan wannan saboda ya zama doka shi ma yana son wannan abun ya samu zama saboda duk irin wahaloli matsalolin da muke samun su game da kasafin kudi a wannan kasan wani lokaci ana zarge-zarge a nan a zarge majalisa a zage eh, executive da sauransu wannan abun za ta kwanta a kasa saboda kowa zai gane in an sa bohol ne a ƙauyenka za ka duba za ka gani cewa e in ba a zo an yi ba za ka san wanda za ka gaya musu za a san inda za kama ko wane ne ya yi menene za san inda za kama don za ta tone asirin kowa. Kasafin na baɗi shine mafi girma a tarihin Najeriya. abin da wasu 'yan majalisar ke ganin zai iya zama mafita ga tattalin arzikin da ke ƙoƙarin farfaɗowa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Roƙon da nake a wurin Allah nan a duniya, lahira Allah samun ga annabi Muhammadu. To Madalla Madina Dauda, a jihar Adamawa Wakilin Ibrahim Abdulaziz ya tattauna da mai magana da yawon 'yan sandan jihar Adamawa SP Usman Abubakar a sakamakon rikicin da ya afku a jihar. Ga yadda suka yi. Dan eh, yanzu dai mun samu mutane su hankali dai kan ya dan tashi saboda mutane suna ta barin noman da kuma ƙauyukan da ke kewaye da ita suna ta dai na kan cewa ta musu hari. to mm. kuma mun nuna musu ba amfani irin wannan guje-gujen ko kuma barin gari mm. domin mutane suna ta yada jite-jite to shine abin da kara birkita mutane in ba haka ba ba dalili domin eh, ma'aikatan mu suna nan a wajen sa'an nan kuma akwai eh, ƙarin jaman tsaron da duk aka su domin su ci gaba da patrol domin a bama mutane wannan nutsuwa domin su ci gaba su na yau da kullum. Hali a Dowaya a kan cewa akwai 'yan sandan kwatar da ta zoma wato Mopol jiya sun kai wani samame wanda har an samu asarar rayuka kamar a bangaren ku mutane nawa aka samu an kashe. Ba sumame suka je su ya ba sun na fatuwa ne kuma sai mutane suka wasu daga cikin eh, mutane da suka musu kwasan bauna. ba kuma mobulawa ba ne ba mutane police ne kasa akwai mobile akwai kuma eh, conventional police hmm. to conventional police ne aka bina ɗin su ka rasa rayukansu to kamar nawa ne aka kashe a bangaren mutane hudu muka rasa a wannan wajen ma muna nan muna kokarin da gano wanda suka muna wannan mugun aiki A ga dan sanda ya tafi da domin ya samu mutane zaman lafiya ya kamata ce muna muka tafi domin mu tabbatar an samu nasara da kuma zaman lafiya mutane kuma suna daukan wannan eh, eh, damar kuma suna mana ba da yi ba. Hmm. kamar wasu bayanai suna kan cewa ah, sun shiga ne da misalin sha biyun dare yayin da suka kokari suka kashe musu mutane biyu mene ne gaskiyan wannan batu ba ni da wannan ah, a cikin hotunan da samu na san mutane mutum su fanso ne kuma haka mutu kan tambawa a wannan wajen. Eh. To madalla Ibrahim Abdulaziz har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogonmu kuma na cewa karfe goma da minti goma sha tara. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. Shirin duniyar Amurka a wannan karan ya yi kicibis ne da wani ba Amurka ɗan asalin Najeriya wanda ya kware ya kuma shahara a fannin zane-zane musamman ma a cikin bango abinda ake kira mural a turance sai ku biyo mu a cikin wannan shiri domin jin ko wane ne wannan ɗan najeriya sunana mahmud lalo sashin hausa na murya amurka kuka lalubo daga nan birnin washington da ke gundumar columbia As an illustrator, there's always a narrative behind everything. And I grew up in Nigeria, and we have this thing called Ekonge, which is like... A matsayina na mai zane, a kodayaushe akwai labari a cikin abin da nake zanawa. Na girma ne a Najeriya. Muna da lokaci a garinmu da ake mana tatsuniya inda mukan taru, sai ka ji mai ba da labarin ya ce ga tanan ga tanan ku, mu kuma sai mu ce ta zo mu ji ta. wannan lokaci na tatsuniya shi yasa na samu wannan hikimar fitar da wani abu daga tatsuniya da na ji sunana ineka udofiya sana'ata ita ce yin zane kuma ni mazaunin birnin washington dc ne my name is ineka and i am a in washington dc as a child um, my parents A lokacin muna yara, mahaifinmu yakan siya mana littattafan yin zane domin mu rika koyon yadda ake zane. na zo amurka ne a shekarar 1999 inda na rungumi sana'ar yin zanen akwai wani fitaccen gidan cin abinci da ake kira Ben's Chili ball da ke nan Washington, wanda ke da ɗimbin tarihi domin duk da irin tarzomar da aka fuskanta a lokacin wani bore da aka yi a shekarar 1958 ba abin da ya faru da wurin. kuma a jikin bangon gidan cin abinci an baiwa Udofia kwantiragin zana hotunan wasu fitattun mutane. Bowl has been around since 1958. Tun a shekarar 1958 aka buɗe gidan cin abinci na bens Chili ball Waje ne kuma mai ɗimbin tarihi a nan Washington DC. Wannan wuri ya tsira daga boran da aka yi a wannan lokacin. Saboda haka abin alfahari ne a ce ni nake wannan zanen. mun haɗa kai ne tare da hukumar da ke kula da wuraren zane-zane na tarihi a nan washington da wurin cin abincin ben's chili ball da kuma kamfani na muka kirkiro wannan zanen vida ali ita ce mai kula da ben's chili ball a shekarun baya odofia ya taɓa yin zane a jikin bangon wannan gidan cin abinci the process of meals Eh, Shirin da ke ɗaukan nauyin yin zane a DC yakan tattaro waɗanda ke sha'awar yin zane domin tantance su sai suka sake turo mana shi kuma mun ji daɗi domin Odofia yana da basira sosai. Mutane goma sha shida nake zanawa kuma wurin cin abinci na Vince Chilibon ne ya saka wata gasa ta zaben waɗanda za a yi zanensu a jikin wannan bangon. baya ga haka zanen ya nuna irin ficen da bakakin fata suka yi cikin shekaru da dama akwai wale wanda ba amurke ne dan asalin najeriya lura da cewa ni ma dan najeriya ne ba amurke akwai daɗi a ce ina yin wannan zanen hakan tamkar na wakiltar al'umma ta ne da kuma mutanen ƙasar nan margaret stevenson ta zo wucewa ta kan u street titin da ke dauke da gidan cin abincin sai ta tsaya tana kallon odofia yana wannan zane har ta ciro wayarta tana ɗaukan hoto ta kuma faɗa mana abin da ya ja hankalinta Abin da ya fi jin hankali na a wannan zanen shine yadda aka kawo mutanen da suka gabace mu da kuma na yanzu. Idan ka lura akwai Harold Tubman, sannan a mutanen wannan zamanin kuma akwai ɗan waka Prince da Michelle da Barack Obama. kuma idan ka duba da kyau da a ce babu irin mutane irin Stuckman da suke fafutukar neman yanci da waɗanda suke wannan zamanin ba su samu ɗaukaka ba. Um, Babban kalubalen yin zane shine ka fitar da sufar mutane kamar yadda suke. saboda haka dole ne ni da darakta da take tsara min zane-zane mu yi nazarin akalla hotuna ɗari na kowane mutum da za mu zana mia duval ita ce abokiyar aikin Odofia sannan ita ce take ba da umarni kan yadda zanen zai bayyana wannan abu ne da ya shafi jama'a saboda haka ya zama dole mu duba abubuwa da dama domin ba mu kaɗai muke so mu cimma ba sai mun yi la'akari da shin mutane za su yi na'am da aikin mu uh, buri na shine na ƙara ƙwarewa sosai ta yadda zan kai basira ta zuwa gida Najeriya. Saboda Najeriya ƙasa ce da ta cancanci duk wani abu mai kyau. A rayuwata ban taɓa tunanin zan yi wannan aikin a matsayin sana'a ba. Saboda haka babbar shawarar da zan ba matasa ita ce su bi hanyar da ta dace a duk abin da za su yi. idan ku hawar matashi zai ga wannan aikin da nake yi har abin ya kudatar da shi to ni ina ganin bukata ta ta biya masu tsaro da aka kawo karshen shirin namu na duniyar amurka a wannan jiko sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin solomon jack da karina chaudhry da suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ni mahmud lalo nake cewa da fatan masu bukukuwan sallah za su yi lafiya sannan sauran masu mu su kasance lafiya to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Mansur Babauro na faɗa da baban gida Yusuf na faɗa da Nura Sani Rijau Radiologist da Muhammad Bashiru da Mare. Suka ce salam VOA Hausa fatan alheri gare ku. Muna saya ɗaukacin al'ummar musulmin duniya murnar zagayowar ranar da aka haifi fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amincin Allah ya tabbata a gare shi. Allah ya maimaita mana wannan ranar amin summa amin. Sako na gaba ya ce salam VOA Hausa fara sallamar malaman makarantu da gwamnatin Kaduna ta yi sam bai dace ba. Kamata ya a ce ta tura su ƙarin karatu ko da yake masu iya magana na cewa kowa ya yi da kyau zai ga da kyau. Daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi. sai sako na gaba ya fito daga mansur baba wuro na faɗa ya ce allah ya sa fadawa da najeriya za ta yi cikin jerin ƙasashen da opec za ta rage musu yawan man da suke haƙowa ga kowane wuni ba zai shafi ɓangaren tattalin arzikin ƙasarmu ba duba ga yadda tattalin arzikin ƙasarmu ya dogara ka kacukan ga man fetur. Sako na gaba ya ce salam VOA Hausa wa'adin watanni uku da shugaban kasar Masar al-Sisi ya baiwa rundunar sojojin kasar da su kawo ƙarshen 'yan ta'adda a kasar yayi daidai. muna musu fatan allah ya ba su nasarar murƙushe 'yan ta'adda da masu goya musu baya a duk inda suke amin sako daga asma'u matar bashar kansila mai tukunya dirin daji da jamila da fatsimatu matan ado salati goma ga annabi jau da khadija abubakar sadiq belal sai sako daga adamu musa shehu girgir ya ce salam voa hausa Hakika a kwanakin baya arewacin Najeriya mun samu zaman lafiya daidai gwargwado to amma fa yanzu matsalar tsaro ƙara taɓarɓarewa take to muna kira ga hukumomin tsaro da suka yi ƙaimi wajen daƙile duk wani ɗan ta'adda ko mai da zaune tsaye Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa arewacin Najeriya da ma duniya baki ɗaya. To masu sauraro sai a yi mana afuwa shirin duniyar Amurka da muka kuka saurara yanzu a maimaici ne. To kafin mu karkare ga Muhammad Lalan dai da takaitattun labarai. To wani gungun mutane da suka yi ɗamara kai harin kuna bakin wake sun afka wata cibiyar binciken kayan gonaki mallakar gwamnati wacce ke haɗe da wani ɗakin kwanan ɗaliban jami'a a arewa maso yammacin Pakistan a yau Juma'a suka kashe mutane tara kana suka jikata wasu sama da 35 nan take 'yan sandan pakistan da sashen jami'an tsaron da ke yaƙi da ta'addanci suka yi ƙawanya a wannan wuri an dai kwashe sa'o'i da dama ana taba ta kashi da maharansu uku daga baya shugaban 'yan sandan lardin salahuddin mahsud ya faɗa wa manema labarai cewa masu bincike suna ƙoƙarin gano ta gawa ta hudu ko tana daga cikin waɗanda suka kai wannan hari. sabon shugaban zimbabwe emerson mnangagwa ya naɗa manyan jami'an sojin ƙasar a wasu muhimman mukamai a jiya alhamis aka fitar da sanarwar a gidan talabijin ɗin kasar ba a dai zaɓi ko ɗaya daga cikin ɓangaren 'yan adawa ba a mukamai ashirin da da ke majalisar zartarwa sabuwar gwamnatin wanda hakan ya kawar da zaton da ake na cewa zai fi tsohon shugaban ƙasar mugabe wajen damawa da kowa da kowa a makon da ya gabata mugabe mai shekaru 93 wato ya yi ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban kasar wacce ke kudancin afirka bayan da ya fuskanci matsin lamba inda ya kwashe shekaru talatin da 37 yana mulki to madalla mahmud masu sauraron mu nan kuma za mu da sa'aya sai kuma can anjima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma mrs julie gresham da ta hada shirin da injiniyan mu malam john ni nazir ahmad hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe